أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ko kuma ayyukansa kamar duhu ne a cikin teku mai zurfi igiyar ruwa tana tashi a kansa da wata igiyar ruwan akan wannan igiyar ruwan a samansa kuma akwai wani girgije wanda yake rufe abin da ake gane hanya da shi daga taurari, duhu wani kan wani, sashensa a kan sashi, wanda ya fada a cikin wannan duhun idan ya fito da hannunsa da ƙyar zai iya ganinsa saboda tsananin duhu, to haka kafiri yake. Tabbas, duhun jahilci da shakka da kokwanto da rufe akan zuciyarsa sun rufe shi, duk wanda Allah bai azurta shi da shirya daga bata ba, bai ba shi wani ilimi na littafinsa to lalle ba shi da wata shirya da zai shirya da ita, haka nan ba shi da wani littafin da zai samu haske daga gare shi.